Chasiyon, haraka ta lalace, ta rikirkice, kuma ga alama tana shirin caccaɓe wa waɗansu mayan jami'an hukumar kwastan duwaniye a cikin wannan ƙasa. Jaridar Larude Listuwar ta ce biyo bayan umarnin da shugaban ƙasa bazin Muhammad ya baiwa hukumar Alsiya wadda ke yaƙi da al'amuran cin hanci da rashawa a Nijar maganar da ake yanzu haka ɗaruruwan jami'an hukumar kwastan duwaniye ne suke cikin raga hiri-hiri akan tuhumar badakala watanda da birkiɗoɗoniya da damman kuɗaɗen sefa sama da miliyan dubu goma sha takwas da 'yan tammaye jarida ta ce tuntuni rahoton aikin hukumar alsiya ya je ga hannun shugaban ƙasa bazum muhammad daga nan kuma rahoton ya hada a cikin hannun juju a kotun shari'a jarida ta ce ya malam wannan hoso mataɓa ne a cikin tarin ayyukan bincike da hukumar alsiya ta yi akan al'amuran rummace da duk kungiyar ƙasa da aka yi ta ce malam tun a ranar talata talatin da ɗaya ga watan janvier wanda ya shuɗe waɗansu mayan mayan ma'aikatan hukumar kwastam duwane suka yi ta bi shere-shere ɗaya bayan ɗaya ga amsa kira da amsa tambayoyin kotun shari'a waɗanda ta ce a cikinsu akwai mayan tsahin deshe tsahin mayan daraktocin hukumar kwastan guda biyu wanda ta ce ɗayan yana cikin hannuwan hukumar jandarma ɗayan kuma shi ma ana tsare da shi manda depo jarida ta ce malam maganar maganar ɗago da wannan cakwakiya ta samo asali ne bayan da ma'aikata masu bincike na hukumar alsiya suka bankaɗo wata manaƙisa a cikin wani zurƙumeman asusun ajiyar kuɗin banki banki a cikin wata banki da sunan duwaniye wanda ta wannan hanya ne aka yi ta zazzaro kudan kudade sefa a cikin tsawon shekaru ana kai kuɗin ta wata makarkashiyar hanya wai aka yi tayin facaka da kuɗin ta ce malam fata ce aka ta kurmawa ba kaɗan ba har ma ta ce waɗansu majiyoyi na cewa tuni wai akwai ma waɗansu mayan duwaniye waɗanda wai ana maganar cewa sun riga sun karɓi laihi laihin aikata wannan bankarar dukiyar ƙasa ana maganar cewa ma wai sun ɗauki alwashin mayar da dukiyar eh sun ce za su mayar da dukiyar ƙasa wai masu kararaka waɗansu duwanan ake cewa sun ce za su mai da dukiya eh sun ce sun karɓi laifi kai lalabe da na dukiyar ƙasa suka ce sun yi dukiyar da suka raraka ta ƙasa za su mai da ta a cewar jaridar jaridar lahirisan ta ce tsayin mayan dejan su biyu na ita wannan hukumar kwastan da ake magana su ne waɗanda ake tuhuma cikin wannan sha'anin an kuma riga an dahe su su ne tsohon dejan duwan komisar general de division ahmad halidu da kanal umar ahmadu mai lakanin suna petito jarida ta talabijin ta ce malam kuma dakata kuɗan dakata ka ɗawa hangan kaina ta ce toshin wai ita wannan guguwa ta binciken ɓannan dukiya da aka yi wa ƙasa wadda ta danno kai toshin wai a ciki shi wannan sha'anin ba da kwangila kwangilar sayan allurai ta projet pimelan ko ko dai ita ma za ta yin gaba da minista abdulkadir tijjani ne kai jarida ke tambaya ta ce to shi ma dai wannan dosiyan yana can hukumar alsiya ta nika shi da hannun kotu ta ce ka malam ka kusa a nan ma ana maganar cewa an yi kwankwada an yi sirhe an kwankwada dukiya ba kaɗan ba jaridar lokanar amfiri ta ce ga shi kuma a daidai wannan lokaci shugaban ƙasa bazum muhammad ya ɗaura ɗamara ya ɗaura ɗamara shugaba ya ɗaura ɗamara ya ɗauki sanda shugaba bazum ya ɗauki sanda sungumi ne ya ɗauka babu lala bace sungumi ne farawo na ƙasa duk inda yake bazum shirye yake yaɗewa za shi kai ba wasa a yar da gaske ake abu ya hoye jawabi ya hodi ya ce ya ba da umarni a bincika duk inda aka san an yi ɓanna an yi ba daidai ba in dai dukiyar ƙasa aka taushe da girma shugaban ƙasa bazum mamadu ya ɗauki anne ya ɗauki alwashin cewa alƙawalin da ya ɗauka wa al'ummar ƙasar Nijar na yaƙi da al'amuran cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasar zai yi irin nashi ƙoƙari na ganin cewa an magance wannan sha'ani a cikin ƙasa ya ce a bankaɗo duk wani ɓarawo ya ce duk wani ɓarawo duk inda yake koma wani ne a bankaɗo shi a tura ƙere shi gaban kotu ta yi aikinta ba sani ba sabo ta ce kaga ayar da alama sha'anin kaɗo shi zga yazgan ɓarayin ƙasar sandar ta shugaban ƙasa ba zum daga ɓangaren shi na siyasa ta soma bugawa a tamna tsakuwa aya ta shi tsoro ba sani ba sabo wato abin nufi a nan alƙawarin da shugaban ƙasa zum ya ɗauka al'ummar ƙasar Nijar ya hau kama hanyar neman cika shi wato duk wani shaho wani mazuru wanda ya san ya turmaki dukiyar ƙasa a kamo shi in ji shugaban ƙasa bazum ya maida wa ƙasa alhakinta ka shi aiki malam ka shi aiki malam Allah bazum ne kai ba gumbu kubari kai ba zum ne wallahi ba zum ne ka maido wa kasa dukiyarta ga kai zamanin ko ka dan siyasa na ina ne ko na a kai maido ba zum ne aikin gina kasar Nijar ne kawai ya sa gaba yayin da ita ko jaridar Le Horizon ayyukan gina hanyar layin dogo hanyar jirgin ƙasa mai tasowa daga birnin Kano Najeriya zuwa birnin Maradi suna tafiya daidai da ake bukatar su ta ce a cewar babban kwamishina na hulɗa ta tsakanin ƙasar Najeriya da Nijar Adamu na mata bayan wata ganawa da ya yi tare da shugaban kasa Bazum Muhammad Ahmed makon da ya gabata ya ce da yarda Allah wannan aikin na gina hanyar jirgin ƙasa ta Kano zuwa Maradi wadda aka soma a ranar 9 ga watan Fabrairu 2021 to ana fatan samun kammaluwar wannan aikin a cikin wannan shekara inda ya ce ba mamaki a cikin watan maris na wannan shekara za a yin bikin kaddamar da buɗe wannan hanya ta jirgin ƙasa kano zuwa maradi kamun shugaban ƙasar najeriya mai ci yanzu muhammadu buhari ya mai ga mulkin ƙasar najeriya ga hannun sabon zababban shugaban ƙasar najeriya jaridar lokanar da shele ta ce a ranar 27 ga watan janvier na wannan sabuwar shekara ta watan bature ne ƙasar nijar ta karɓo kamban shirin gaba gabatar da manyan tarurruka forum wato tarurrukan tattaunawa da wasanni na matasa matasa na kasashen mamabin kungiyar OCE wato kungiyar kasashen musulmi a fadin duniya tarurrukan tattaunawa waɗanda za su gudana a cikin wannan shekara ta ce a birnin Istanbul na kasar Turki aka zaɓi kasar da ta cancanta ta karɓi bakuncin tarurrukan matasan na kungiyar OCE ta ce a nan ne aka zaɓi kasar Nijar ganin irin kwarewa da cancantar ta jarida ta ce ɗaukaka kwarewa da sanin makaman aiki aikin jagorancin ƙasa ga shugaba ba Kasum ne suka karfafa wannan samun sa'a ta samo wa kasar Nijar wannan galaba a Istanbul kasar Turki wato bayan zaɓe da aka yi kasar Nijar ta ciyo wannan nasara a gaban kasar Maroko da kasar Iran Kwareko nasara muka ciyo kasa ta ciyo nasara malam mataimaki na biyu na babban darakatan fadar shugaban kasa Umar Musa shine ya jagoranci wannan tahiya a kasar Turki tare da shugaban kungiyar matasa na kasa Aliyu Umaru a gurin wannan zaɓe da aka yi suka shiga cikin sa'a suka kuma dawo cikin sa'a da samun nasara ga kasar Nijar aka a gaishe ku kai sharhin jaridun kenan daga nan sashen Hausa na gidan radio television sarauniya ni Nuhu Isaka nike muku fatan a wani lafiya sai a makon gobe idan fa Allah yayi.